Hikayar Sindbad mai teku da Sindbad ɗan dako. Wannan sabon hikaya an ciro shi ne daga cikin littafin labaran dare dubu ɗaya da ɗaya, wanda Profeso Ibrahim Malumfashi, Ɗalla da Haruna da Bukar Mada suka fassara zuwa harshen Hausa. Ni kuma Shiraihu Usman Inkiya 99% zan karanta muku a nan tashar Hausa Nobel TV. kafin mu fara karatu ga waɗanda ba su yi mana subscribe ba sai a je a yi mana subscribe a tashar mu ta Hausa Nobel TV sannan a danna alaman kararrawa saboda fada zaren mun dora sabon littafi ko ci gaban wannan shiri a sanar da ku An yi wani mutum a cikin birnin Bagadada lokacin mulkin Halifa Haruna Rashid mai suna Sindbad. Wannan mutum ya kasance talaka ne ba shi da wata sana'a sai da ko wato ya rika ɗaukar wa mutane kaya bisa kansa daga wani wuri zuwa wani wuri ana biyansa wata rana sindibad da ya dakon wasu kaya masu nauyi lokacin kuwa ana koɗa rana kafin ya isa wurin da zai kai kayan nan ya yi gumi ga gashi kuma ya gaji likis sai ya biyo ta gaban wani babban gida da ganin wannan gida na wani babban attajiri ne mai ji da kuɗi an share gaban gidan tas an zuba wa shuke-shuken da ke wurin ruwa ko da yake ana tsananin zafin rana amma gaban wannan gida sai wata iska mai sanyi ke kaɗawa kamar lokacin hunturu Sindibad ya hangi wani dandamali a gaban gidan cikin shuke-shuken nan ya ce a ransa bari in ɗan zauna wurin nan in san in ɗan sarara kaɗan ya ajiye kayan dakonsa ya zauna bisa dandamali yana kwasar sanyin iskar da ke tashi sai ya ji wani irin ƙamshin abinci mai daɗi na jifarsa daga cikin gidan nan can kuma sai ya rika jin kiɗan molo da busassarewa na tashi ya jiyo muryoyin 'yan mata na rera waƙoƙi sai dai baya jin abin da suke faɗa saboda nisa daga cikin lambun gidan kuma tsuntsaye ne iri-iri bisa furanni suna ta rera nasu waƙoƙi da ya duba ƙasa kuma sai ya ga waɗansu 'yan ƙananan ƙwari masu ban sha'awa suna ta kaiwa da komowa a cikin ciyawar da ta fito ƙasan furannin da ya yi mamaki matuƙa da yadda Allah mai girma ɗaukaka ya tsara waɗannan abubuwa daki-daki, kowanne gwanin ban sha'awa, zuciyarsa ta yi fari bisa ga waɗannan abubuwa da ke ɗebe masa kewa, amma kuma da ya tuna da halin da yake cikin na talauci, sai ransa ya ɓashi, ya tashi ya leƙa cikin lambu sai ya hango bayi suna ta aiki sai ka ce gidan wani sarki wasu na ban ruwa wasu na nome ciyayi wasu na tsinkar 'ya'yan itace hancinsa ko ya ce me zai shaƙa in ba ƙamshin soyayyen nama ba da sindibar ya ga irin wannan daula da mai gidan nan yake a ciki sai ya ɗaga hannayensa sama yana cewa godiya ta tabbata gare ka ya ubangijin talikai mai azurta wanda ya so a lokacin da ya so ya ubangiji ina roƙonka ka yafe mini dukkanin zunubaina gare ka kaɗai nake neman gafara Ya Ubangiji, kai ne mai yin yadda ka so ba tare da shawarar kowa ba, kuma babu wanda ya isa ya tambaye ka don me. Kai ne Ubangijin sammai da ƙarsai da abin da ke tsakaninsu, kai ne mai azurta wanda ka so ka kuma talauta wanda ka so, kai ne mai ɗaukaka wanda ka so ka kuma ƙasƙanta wanda ka so. Na tabbata babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai. Hakika kana ɗaukaka wanda ka so kamar yadda ka ɗaukaka ma'abocin wannan gida. kana talauta wanda ka so kamar yadda na tsinci kaina a ciki sai yake sai ya waƙe waɗannan baitoci mutum nawa ke wahala tamkata ga wasu sai hutu da sakewa kowace rana gani wahalce ɗauke da kaya babu ɗagawa dubi waɗansu suna nan kwance kullum shan gara da daɗawa ba sa tunanin ɗaukar kaya mai nauyi ko mai saɓawa, asalinmu da kai duk ɗaya ne, ruwa na maniyi mai turawa, bambancinmu akwai shi da dama tamkar na maɗaci ko zumuwa, ya Allahu gare ka na roƙa, ba ka zalunci cutarwa. Lokacin da Sindbad ɗan ko ya gama rera wannan waƙa sai ya ɗauki kayan dakonsa ya ɗora a kai zai tafi. sai ga wani bawa ya fito daga cikin gidan nan mai kyakkyawar fuska da madaidaicin jiki da tufafi na alfarma ya kama hannun ɗan da ya ce shigo ciki shugabana na kira ɗan da ya tsaye ya shiga cikin gida ya ce wa bawa shi sauri yake yi ya kai kayan da ke bisa kansa bawa ya ce babu makawa sai ya shiga cikin gida da dai ya ga bawan nan ba zai bar shi tafi ba sai ya ajiye kayansa a bakin kofa inda wani bawa ke gadi bawan da aka aiko suka shiga cikin gida tare ɗan dako ya tawa da ido yana kallon kayan ƙawar da aka sanya a cikin gidan nan suka shiga cikin wani babban ɗakin shakatawa suka tarar da mutane zazzaune bisa ababen zama kowanne daga cikinsu yana sanye da tufafi na alfalma masu tsadar gaske kallo ɗaya za a yi musu a gane cewa babu ɗaya daga cikinsu da ya san wani abu shi talauci a gaban kowane mutum an ajiye akushin nama da goran abin sha da ’ya'yan itace da furanni masu ƙamshin gaske, ga kuma kuyangi kyawawa suna kaɗa molo suna waƙa da rawa a gaban waɗannan mutane. Mutanen nan na zaune ne sahu-sahu gwargwadon yawan dukiyar kowa, manyan attajirai su ne a sahun farko, masu bi musu a sahu na bayansu, su ma masu bi musu a sahun bayansu. A gaban sahun farko akwai wani mutum dattijo mai tsawon gemu wanda hurhura ta fara fitowa jefi-jefi a cikin gemun. tufafinsa sun fi duka na sauran mutanen da ke wurin kyau yana da fuska mai annuri da yawan fara'a ga shi da ƙwarjini da farin jini wannan mutum dai shi ne mai wannan gida duba ɗan da ko ya dubi ɗakin shakatawan nan ya ajiyar zuciya ce a cikin ransa wallahi da a ce mutuwa na yi na tashi na ganni a wannan wuri da na ce aljanna ce babu shakka wannan wuri fadar wani babban sarki ce inda yakan zo domin shakatawa ya matsa gaban dattijan da ke gaban mutane ya durƙusa ya gaishe shi ya kuma gayar da shauran dattijan nan na attajirai daga cikin ɗakin ya miƙe tsaya su kansa a sunku yana duban ƙasa shugaban attajirai nan dattijan da yake zaune a gaban shauran attajirai ya umarci ɗan dako ya matso kusa gare shi ya yi masa barka da zuwa sannan ya sa aka kawo masa abin zama ya umarce shi da ya zauna bayan ya zauna sai aka kawo masa abinci da abin sha dan dako ya wanke hannunsa ya bismillah ya gina abinci har sai da ya kai masa baga tadi ya wanke hannunsa ya hamdala ya kuma yi wa attajirai godiya mai gida ya ce masa mun yi murna da zuwanka amma menene sunanka dan dako ya ce ya shugabana sunana sindibad dan dako amma sindibad din har ya kusa bacewa sai dai a kira ne dan dako domin ita ce sana'ata mai gida ya wangame baki alamun mamaki ya ce ka kuwa ga sunanmu ɗaya da kai ni ma sunana sindibad bahari ko kuma mai teku ana kirana da mai teku ne saboda yawan tafiye-tafiyen da na yi a cikin teku ko za ka rera mana waƙar nan da muka jiyo kana rerawa a waje dan da koye sun kuyar da kansa cikin jin kunya ya ce ya shugabana ka sani cewa idan talauci ya dabaibaye mutum bai san lokacin da yake furta wasu kalamai ba mai gida ya ce kada ka ji kunya ai yanzu ka zama dan uwana na ji daɗin waƙar ne lokacin da ka rera ta shi yasa nake so ka ƙara rera mini ita a yanzu dan da ko ya karkaci kai ya ƙara rera waƙa yayin da shawaran tajirai suka ji wannan waƙa sai suka cika da mamaki mai gida ya ce ka sani ya kai ɗan ko. labari na abin mamaki ne zan gaya maka irin wahalwahalar rayuwar da na shiga har Allah ya bani wannan tarin dukiya da kake gani kamar yadda ka ji ana cewa zomo baya kamuwa daga zaune to wannan gaskiya ne domin na sha wahalar rayuwa iri daban-daban kafin in zama yadda nake yanzu ba dan Allah ya kaddara ina da tsawon kwana ba ai da tuna an manta da ni saboda haɗarurrukan da na shiga Allah ya kubutar da ni na yi tafiye-tafiye har guda bakwai a cikin teku kowace tafiya ɗaya tana ƙunshe da labari mai ban ta'ajjibi kamar yadda na ce ma ba dan Allah ya ƙaddare ni ba ina da tsawon kwana da tuni na halaka a cikin waɗannan tafiye-tafiye daga nan sai mai gida ya ɗaga murya da ƙarfi yadda duk wanda ke cikin ɗakin ke iya sa ya ce ya ko abokaina attajirai yau zan gaya muku labarin tafiye-tafiyen da na yi guda bakwai masu haɗarin gaske da ban mamaki a cikin teku sai ya ci gaba da labari to jama'a wannan sabon littafi na faɗa muku cewa tun farko wannan hikaya ne aka tsakuro shi daga cikin littafin dare dubu ɗaya ɗaya mai suna hikayar sindbad ɗan dako da sindbad bahari wato sindibad mai teku Sindbad mai teku zai fara gaya wa Sindbad ɗan da da shawaran attajirai labarin tafiye-tafiyensa da ya yi a teku guda bakwai, waɗanda wannan labari suna da matuƙar ban al'ajabi da ruɗani da kuma nishaɗi. Lallai a wannan labari da zai bayar shi ne ma littafin gaba ɗaya kuma akwai darussa sosai a cikin wannan labari da shi Sindbad mai teku zai bai wa Sindbad ɗan da ku. lallai shi wannan littafi na labarin dare dubu da ya kasance littafi ne na tuna larabawa waɗanda aka rubuta shi da yaren da yaren farsi wato yaren fashiya sai dai kuma an hakaito cewa labarin shi ya kasance ne a ta wajejen birnin bagdad bagdada wanda yanzu ake kiran shi da bagdad ta gefen birnin iran kenan so duk yawancin labaran ciki za ku ji an fi taɓo gefen su bagada da da basara insha Allah za mu dinga ciro muku hikayoyi daga cikin wannan hilin wannan littafi mai suna dare dubu ɗaya da ɗaya da ma wasu hikayoyi na daban daga cikin wasu littattafan na daban insha Allah kullum za mu dinga sakin wannan littafi ba wai sai yau a saki ɗaya sai dai kuma za ku yi haƙuri saboda littafin gaskiya ba zai tsayi ba don in ya tsayi sosai ya kai minti goma